فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ya kai wannan manzo ka rabu da su su ci gaba da kutsawa cikin abin da suke kai na bata su yi wasa har su haɗu da ranar da ake yi musu alkawarin zuwanta ita ce ranar alkiyama